المسجد الحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادي وأديدون اللوكة تشيطر وما سوارو أديدون اللوكة تشيطر بركة لم تكامكو نشيري كيبئة لغوان انتشا نا الخطب الحرمي وند فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة يجا قولن شمع ونرانا البركة أو نرانا تا جمعة زام كم كنا شجي كي تي أيو كركم أنت علي رانا شد أكي يوم تسلاتي تسليمي بفيان هلتا نبي إيران محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا ذكرنا في الجمعة rana ce da ake ta bukatuwar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manyan mu da ƙananan mu malaman mu da almajiran mu mata da maza salati da filimi ga fi halitta na bin sura Allah sallallahu alaihi sallam abu ne da ƙara kusanci zuwa ga Allah yake yayi damuwa yake kawo arziki na duniya da na lahira sannan salati da taslimi ga manzon tsira ne ba Muhammad sallallahu alaihi ke kawo cetonsa a gobal alkiyama salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ƙaunar bawa ga mahalicinsa salati da manzon tsira da sallallahu alaihi wasallam yana sanya ma mutum ya zama dan ne kuma makusanci da manzon tsira ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gobal alkiyama abin da kuma yake sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya san da kai domin za a san mai da gaisurka a ko ina kace godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukan muna daga littafansa mafi kyawun abin da ke cikin su da kuma shari'a ya ba mu mafi kyawunta da ya kuma saukan muna da manzo mafi falala ya aiko mana akan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce hukunce wanda su kowanne da kuma ladubba wanda suka fi kowanne cika tsira da aminci da albarka su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa waɗanda suka miƙa wuya ga zukatansu baki ɗaya sannan kuma zukata suka samu mafi tsarkinsu da tabi'ai da wanda suka bi farkin gaskiyar kyautawa har zuwa ga wata rana wadda ƙasa za ta fitar da abin da aka ɓoye a cikinta bayan haka ina muku wasiciya ku mutane da kaina da jin tsoron Allah ku ji tsoron Allah Allah muku rahama kuma ku yi ƙoƙari wajen ganin zukatanku da al'amuran da suka shafe ta wajen yin niyya wajen gyara al'amura wanda suke na ɓoye da kuma na bayyane ya ku taron musulmai lallai mafi girman abin da zai rage ma ɗan adam ko ya ƙara ma mu ɗan adam kyakkyawar rayuwa da kuma bashi kyakkyawan ambato bayan mutuwa sama shine wani kyakkyawar ɗabi'a hakanan kuma zukata suke tsalkakkuwa da yin wannan abin da yake lalata rayuwa ta ɗan adam wannan mummuna ɗabi'ar ba komai bace illa hasada cuta ce mai girma bala'i ne wanda yake shiga cikin zukata idan bawa ya bari wannan mummuna ɗabi'ar ta shiga tsakanin zuciyarsa da rayuwarsa to zai shiga cikin wata rayuwa ta baƙin ciki da kunci da kuma ƙiyayya da jin haushin mutane ita hasada ya ku bayan Allah zuciya tana ɗauke da wannan ciwo ɗin wanda yake mai girma ne wanda yake burin ni'imar da Allah ya mu dan adam ta gushe gare shi wannan abun kashi biyu ne kokarin dan adam wajen ya ga cewa ya soki ni'imar da take jikin dan uwansa dan ni'imar ta dawo zuwa gare shi wani kuma burinsa shine ni'imar ta gushe ma wanda yake mahasada din koda da ko bata dawo zuwa gare shi ba wannan shine bi kowanne sharri a cikin guda biyu nan alamar wannan cutar da kuma alamominta shine mutum ya dinga munana zato idan ya ga bayan Allah a cikin ni'imarsa don haka ita hasada Allah tsare mu da ita ko mutum ya ji ta da kunnensa ko ya dinga tunanin cewa Allah ya mu bawa daga cikin bayansa ni'ima da na abun hawa ko gidan zama ko kuma Allah ta'ala ya yalwata mai arzikinsa ko ya buɗa masa iliminsa ko babban matsayi da ya samu sai ya zama zuciyar ta kuntata da wannan rayuwarsa ta zama tana cikin kunci kuma bakin cike da mirayinsa fuskarsa ta dinga canzawa ya dinga burin ina ma da Allah ta'ala bai ma wannan bawan wannan ni'imar ba ko gaggawar Allah ta'ala ya ɗauke wannan abin ga wannan mutumin saboda son kai misali akan wannan shine mutum ya dinga ma bakin ciki akan ni'imar da Allah ta'ala ya masa da haka baya ganin wata ni'ima da Allah ta'ala ya masa shi karan kankin kansa ita hasada ita ce farkon saban da aka fara ma Allah a bayan ƙasa ita ce kuma a sama aka fara yinta da kuma a bayan ƙasa yayin da iblis ya yi babanmu adamu alaihissalatu saboda abin da Allah ta'ala ya keɓanci annabi adamu da shi ya umarce shi da ya mai sujada sai ya ƙi ya girman kai ya zama daga cikin kafirai hakanan kuma ita ce da babban saɓo. da aka yi ma Allah a bayan ƙasa yayin da ƙabila da ɗan uwansa habila ya kashe shi sai ya zama daga cikin masu khasara wannan asali ɗabi'a ce ta mutanen shirka da kuma kafirci ba ta mutanen tauhidi ba ce Allah ta halala cewa eh, waɗannan kafiran sun yi burin ina ma da za ku koma zuwa addinin irin nasu na kafirci saboda hasada da suke ta gare ku saboda abin da Allah ya bayyana musu na gaskiya ku Allah ta'ala yana cewa yanzu mutane suna yi maka hasada saboda falalar da Allah ta'ala ba ku to lalle hakika mun ba mu iyala na Ibrahima hujjoji da kuma hikima mun ba su kuma mulki mai girma wannan kuma mummunan ɗabi'a ce ta mutanen da suka gabace mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari daga hadisin Zubair bin Awwam Allah ƙara masa da yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro muku da wannan cutar na mutanen da suka gabace ku hasada da kiyayya wannan suna suna aske addini ba wai gashin kai suke askewa ba a'a suna aske addini ne baki daya na rantse da wanda a turo annabi Muhammadu ina gaya muku cewa idan kuna so ku da wannan mummunan ɗabi'ar shine ku dinga yada sallama tsakaninku imamu tirmidhi rawaito hadisi yana daga cikin babban bala'in wannan cutar ta hasada a cikin zukata kaga mai hasadar yana yin abin da yake ba daidai ba wanda kuma ya samu kansa cikin wannan babban bala'in za a gan shi shi mai hasadar yana ƙoƙarin ya kau da kansa a cikin duk abin da za ka zarge shi gare shi Allah ta'ala na cewa kai iblis me hana ka yi ma wanda na halice shi da hannaye na sujada ka yi girman kai ne ko ka zama daga cikin masu ɗaukaka ne ya ce ni ne na alkhairi ne na fi shi alkhairi ne ka halicce daga wuta shi kuma ka halicce daga tabo bayanin hasada ya zo a cikin bayanin manzan Allah sallallahu wajen zarginta a hadisai masu yawa ya zo daga a Anas dan Malik Allah ƙara masa yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku yi kada ku yi hasada kada ku juya ba tsakanin junanku da juna ku zama bayan Allah a jure ƴan uwan juna baya halatta ga mumini ya kaurace ma ɗan uwansa mumini abdullahi dan mas'ud Allah kara masa da yana cewa kada ku adawa da ni'imar Allah aka ce ya za adawa da ni'imar Allah sai ya ce su ne waɗanda suke man mutane hasada akan abin da Allah ya ba su na falalata Imam qurtubi ya rawaito na hadisi lalle haƙiƙa Allah ya gina dan adam lalle haƙiƙa Allah ya gina dan adam akan son kansa da kwaɗayin abin da zai kama kansa ci gaba gare shi ya sanya shi kuma wannan al'amari ne ya zama wajibi ko ɗan adam a kansa shi ɗan adam an halicce shi ne da yawan buri da kuma kuka idan sharri ya same shi sai ga yana raki in alkhairi ya same shi kuma shuru don haka kaɗan ne daga cikin mutane ko da da irin wannan cutar ta hasada kaɗan ne za su kubuta daga irin wannan ko kaga wannan alama kaɗan a cikin zuciyarsu shekul islam ibn taymiya Allah ƙara masa rahama yana cewa abin nufi a cikin wannan ita hasada tana shiga cikin zuciya ce tana ƙoƙarin kuma ta lalata ɗan adam don haka kaɗan ne daga cikin mutane suke iya fita daga cikinta don haka ne ake cewa kaɗan ne suke iya ɓuya da hasada su amma wanda yake ne shi ke bayyana wannan karimi kuma na ƙoƙarin ɓoye ta da haka hasan basari ana tambayarsa da cewa yanzu mumini yana hasada yake kun manta da labarin yan uwa annabi yusufa ne Ya ce sai dai ƙoƙari ka ɓoye shi a cikin ƙirjinka domin ba zai cutar da kai ba ma dama ba ka bayyana shi ko ka faɗe shi da harshen ka ko ka aikata shi da hannunka ba yana daga cikin abin da zai taimaka ma ɗan adam akan wannan shine ya tsaya akan abin da Allah ta'ala ya bashi na iya baiwar da ya bashi da kuma abin da yake tare da shi na na ukuba a nan gaba ya tunani a kansa ita hasada tana ƙara ma bawa baƙin ciki ne da damuwa mai hasada yana ƙara baƙin ciki ne da damuwa duk sadda ya ƙara wannan jin kansa cewa shi mai hasada ne Allah ta'ala ya cewa ga sunan kuna son su amma ba su son ku kuma kuna imani da littafi ba ki amma in suka ku sai su ce mun imani amma in sun juya muku baya sai zunga cizon yatsa na ƙiyayya gare ku ka gaya musu cewa ku mutu da bakin cikin ku Allah yana sanin abin da ke cikin kira zani duk abin da ya same ku na alkhairi yana damun su idan kuma bakin ciki same ku suna farin ciki da wannan idan kuka yi haƙuri kuka mai da al'amarin ku ga Allah to wannan hasada ba za ta cutar da ku da komai ba Allah yana sanin abin da kuke aikatawa baki ɗaya ne shi mai hasada yana bijirar da kansa ne zuwa ga abin da Allah ta'ala yake da iko da shi dan haka halin da yake ciki kamar yana cewa ne Allah me yasa kai ma wannan ni'ima ne sai suka ce idan me yasa ba a saukar da wannan alƙur'anin akan ɗaya daga cikin mutumin da ya fi wani a cikin mu ba sai Allah ce gaya masu su suke raba ni'imar ubangijin ka ne Allah ce mu muke raba ta da kanmu muke ɗaga darajar wasu a cikin su dan wasu daga cikin su ɗauki wasu a matsayin ma'aikata rahamar ubangijin ka ta fi alkhairi akan duk abin da suke tarawa eh, bala'in hasada shi mai hasada yana cikin bala'i ne na hasada tsakanin shi da ubangijinsa idan ayoyin Allah suka zo musu sai su ce masu ba za mu yarda da abin da ku zo da shi ba sai an ba mu irin abin da aka ba mu an manzanni wanda suka gabata Allah shi san inda yake aje manzancinsa ga wanda ya a cikin bayinsa yana daga cikin abin zai canza maka ko kuma ya natsar da kai a cikin wannan bala'in shine ka sani ba abin zai canza daga cikin kaddar Allah kuma ba wanda zai tunkuɗe abin da Allah ya niyyar ba mu bayansa Dan haka duk abin da kake da shi na hasada ka kauce masa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa idan cuta ta same ka to ba mai iya yayi maka ita sai Allah din idan kuma wani alkhairi ya zo maka to lalle Allah mai iko ne akan dukkanin komai Allah shi ke da iko akan duk bayansa kuma shine mai hikima mai bada labari kuma Allah zai muku hasan hisabi akan duk abin da zukatanku suka ɓoye. Allah shi ke da abin da ke cikin sammai da kasai idan za ku bayyana abin da ke cikin zukatan ko ku ɓoye su da shi Allah zai muku hisabi zai gafarta mu wanda ya so ya yi azaba kuma ga wanda ya so Allah mai iko ne akan dukkanin komai ita kuma hasada tana daga cikin mafi girman abin da ke cin kyawawan ayyukan bawa sai su goje su ya zo daga hadisi Abu Hurairah Allah kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na hore ku da kauce mu hasada domin hasada tana cin kyawun ayyuka kamar yadda wuta take cin kirare imam abu dawud ne rutun hadisi da maganinsa ya ku bayan allah baya daga cikin abu mai kyau mutum ya dinga baya daga cikin hasada ya ku bayan allah mutum ya dinga burin shi ma allah ta'ala shi ma ya bashi baiwa da falala da ya ba mu waninsa ba tare da yana nufin wannan abun ya kauce daga wajen wannan wanda yake kallo da wani ni'imar ba wannan ita ake ce ma abu mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa babu hasara sai a cikin abubuwa guda biyu na farko mutumin da Allah ya ba ma dukiya yake ce da ta wajen addini da taimakon addini to kai ma kai burin Allah ya baka haka da mutumin da Allah ta'ala ba mu ilimi yake ilmantar da mutane kai ma kai burin Allah baka wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim ne da ku tsoron Allah ya ku bayan Allah kowa ya kokari ya tsarkake zuciyarsa yayi taka tsantsan a wajen siffantuwa da irin wannan mummunan ɗabi'a ɗin mu yi ƙoƙarin kauce ma wannan mummunan ɗabi'a ɗin da wannan sifa ɗin mara kyau wadda take tsayuwa a tsakanin 'yan adawa da kuma abin da ba kyau da yawa daga cikin abin da ake yankewa na alkhairi a tsakanin ɗaiɗaikunmu daga magarinmu a uzu billahi wa shaɗan rajim Allah ce ga ya mutu muna neman tsarin Allah daga fito bala'i na hasada da sharri mai tofi a cikin hasadarsa ina faɗin abin da kuke jina neman gafar Allah da ni da ku da sauran musulmai maza da mata ku nemi gafar Allah lalle haƙiƙa Allah mai gafara ne mai jinkai. godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan shiryar ba mu kasance ma shirya ba bayan shiryar Allah gare mu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. muna godiya gare shi akan ni'imominsa muna neman tsarinsa daga dukkanin zunubi da kuma bala'i salati taslimi kara tabbata ga annabi zaɓaɓɓe da kuma iyalansa da wanda suka siffanci sunnarsa wanda kuma suka bi shiryarsa bayan haka ya ku bayan Allah maganin wannan cutar shine bawa ya dinga neman tsarin Allah daga shirin kansa kamar yadda tabbata a shiryar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon ubangijinsa ya shirya da shi zuwa ga kyawun ɗabi'u kuma ya kautan masa da munanan su ya zuwa sayi muslim yana daga cikin addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirya da ni zuwa ga kyawun ɗabi'u ba mai shirya da mutane zuwa ga kyawun ɗabi'u sai kai Allah Allah ka tunkuɗe ni daga wannan munanan ɗabi'un ba mai tun kuɗi sai kai Allah kuma bawa ya dinga roƙon ubangijin sai tsalkace mai zukatan zuciyarsa tsakanin da uwa musulmi kamar da wannan shine halin magabatanmu na ƙwarai. kamar da wannan ne halin magabata na ƙwarai. waɗanda suka zo a bayansu suna cewa ya ubangiji ka gafarta mana da ƴan uwanmu wanda suka rigaye mu a imani kar ka sanya ƙiyayya gare mu tsakaninmu da Allah Allah tsakaninmu da suke masu imani ya ubangiji kuma mutum ya yi tima zuciyar training akan san alkhairi mawaninsa ya yi ƙoƙari ya dage akan wannan domin ba makawa akan wannan ya zarga hadis abu darda Allah ƙara masa yadda ya zarga hadis abu darda Allah ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ilimi da da koyo ake samun shi rayuwa kuma da haƙuri take zama duk wanda yake kirda da alkhairi za a bashi wanda kuma ke tsoron shari za a tsare shi da wannan imamu tabarani ya rawaito na hadisi kuma mutum ya kokarin abokantaka da mutanen kirki wanda zaman su zama da su riba ce nisanta su kuma e mutum ya nisanci bibiyar asirin mutane da kuma kokarin kauce ma duk abin da zai sa ka ji bala'in hasada ta ni'imar da Allah ya ba su wannan zai lalata maka rayuwarka ya sanya ka cikin kunci da damuwa da yawa wa zai zama cikin fitina bai sani ba Allah subhanahu wataala na cewa kada ka miƙa hannayenka zuwa ga abin da muka wani ni'ima ta rayuwar duniya don mu jarabce su da shi alkhairi arzikin ubangijinka shine wanda yake dawwamami ku yi salati taslimi ga mafi girman halitta bayi Muhammad Abdullahi kamar da ubangijin ku umarce ku da wannan Allah jalla fi'ula na cewa lalle hakika Allah da mala'ikun suna salati ga annabi ya kun da masu imani ku yi salati ta salimi a gare shi Allah ƙara salati kai ƙari ya Allah da bawanka kuma manzanka ne Muhammad Allah ka da sahabbansa guda hudu baki ɗaya da kuma tabi'ai da wanda suka bi ta barin gaskiya da tashi kiyama Allah ka ɗauki musulunci da musulmai ya Allah ka ɗauki musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka taimaki bayanka masu tauhidi ya ubangin talikai Allah ka yayi damuwar masu damuwa daga cikin musulmai ka yayi bakin ciki masu bakin ciki ka biya bashin wanda ake bi bashi ya Allah ka warkar da marasa lafiya mu da marasa lafiya musulmai Allah ka amintar da mu a garuruwan mu Allah ka amintar da mu a garuruwan mu ka gyara mana jagorancin mu da masu kula da al'amarin mu Allah ka karfafe mu ka tabbatar da kuma jagororin mu ya Allah khadimul haramain sharifain Allah ka tsawaita rayuwarsa a cikin lafiya da ni'ima wadda ke mai kyau Allah ka datar da shi da rimansa amintacce ga abin da ke shine maslaha gari da kuma bayi da ɗaukaka ga musulunci da musulmai ya ubangin talikai Allah ka tsare sojojinmu da suke bakin iyaka Allah ka tsare su da tsarewarka Allah ka tsare su da idanun kwanda ba sa bacci ya zal jalal ikram Allah ga ka ga ga Yahudawa yan kamoji zauna Allah ga ka ga Yahudawa yan kamoji zauna yan ta'adda ya ubangiji talikai Allah ka shirya da mu zuwa kyawun ɗabi'u ba mai shiryarwa zuwa gari sai kai Allah ka ɗauke mana kuma duk munanan su ba mai ɗauke sai Allah sai kai Allah ka datar da mu ga abin da kake so kuma kai da shi ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa duniya ka ba mu kyakkyawa lahira ka tsare mu daga azabar wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب Anan أنا من فضيلة الشيخ دكتور بندر بن عبد العزيز بليلة يقيا da wannan khutba da muna wadda ke bakan da mai khutba akan abin shafi hasada mugun ciyo da kuma abinda da ke tattare da ita na bala'i da musiba da bayi suke jefa kawunan su a ciki saboda kadai sun ga Allah ya ma wani bawa ni'ima wanda su ba a yi musu ba yayin da bawa ya zama wani ita ce ta, to ya sanya kansa cikin damuwa da kuma bala'i saboda hasada bala'i ce hasada musiba ce yana daga cikin mummunan abu da ake siffantuwa da shi a wani rayuwar ita ce hasada Allah subhanahu wa ta'ala kuma ke ukuba ga ma'abotanta ta ke lalacewa take taɓarɓarewa saboda ta kansa cikin wannan mummunan ɗabi'a da suka yi da bala'i ce da mugun ciwo ce tana sanya mutum ya zama daga cikin bayi wanda suke hasararru saboda kaɗai bala'in da suke ciki idan mutum ya kasance rayuwarsa rayuwa ce mara albarka to za ka same shi a cikin wannan mummunan tunanin da kuma mummunan ɗabi'ar amma mutum ya ji tsoron Allah ya nema ma kansa sauƙi a cikin wannan duniyar ya inganta ma kansa rayuwa ta hanyar zai samu alkhairai na duniya da kuma alkhairai na lahira kada mutum ya yadda ya sanya kansa cikin waɗannan mutane masu fushi da ni'imar Allah ga bayansa waɗanda wannan bala'in ba abin da ke haifarwa sai dai taɓarɓarewa da lalacewa mun tsoron Allah ya ku bayan Allah mu nemi alkhairin da ke wajensa mu kuma sani cewa duk abin da muke aikatawa sananne ne a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma Allah da ya ba da ni'imar ya fi mu sanin hikima da ya sa ya ba mu bawansa wannan ni'ima ɗin mu kuma abin da ake bukata gare mu shine godiya ga falal Allah subhanahu ta'ala da ke bare ta gabayinsa kada mu zama daga cikin bayi waɗanda suke burin wannan ni'ima ɗin ta kauce saboda kaɗai ba gare mu ta zo ba wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau ba ba kyakkyawan hali ba ne wannan mummunan hali ne wanda babu alkhairi a tare da shi mu kuma ji tsoron Allah akan irin wannan mummunan ɗabi'ar ba ta taɓa zama mai albarka ko mai alkhairi a gare mu ba a yayin da muga cewa burinmu shi ne mu gani ima ta kauce ma wani bawa daga cikin bayan Allah bayan mun san kuma ba za mu same ta ba amma muke wannan burin to wannan ba kyakkyawar ma'amala ba ce ba kuma kyakkyawar manufa ba ce mu ji tsoron Allah mu nemi alkhairi da ke wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu abin da ke ka mafi alkhairi amma ba za mu samu wannan ba sai yayin da muka gamsar da zukatanmu cewa mu bayi ne da Allah yake wani, ni'ima kuma yake jarabtan mu tun Allah ta'ala ya ba mu bawa falalasta karkai hasa da karkai yashi? ka nemi kai ma Allah ta'ala baka alkhairin da ya ba mu bawa daga cikin za ka kwantar da hankalinka ka samu nutsuwa kada ka dinga kallon alkhairin wasu kana manta ni'imar da Allah Ta ya maka da za ka juya za ka kai ma cikin alkhairin Allah kake cikin baiwarsa kake cikin ni'imarsa kake in wani ya kalle ka ya maka wannan hasada ba za ka ji daɗi in wani ya kalli baiwar da Allah ya maka ta lafiya kaɗai sai ka gaba za ka ji daɗi ba in mara lafiya na ce ina ma da shi ne mai lafiya ba kai ne mai lafiya ba za ka ga wani ya muna na maka arziki da dama mutane ba sa gane wa ake nufi da arziki arziki ba shi ne kawai samun kuɗi ba arziki yana daga cikin abin da ake ce ma arziki ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗauke maka lalura da ta sa sai ka nemi kashe kuɗin arziki in Allah ya baka wannan ka gode masa in Allah ya baka wannan ka zama daga cikin masu alfahari da wannan baiwa da ni'imar da Allah ta'ala ya maka da haka ya ku bayan Allah mu nemi alkhairin Allah mu nemi alkhairin da yake wajensa Allah subhanahu wata'ala kuma zai bamu duk abin da muke nema kuma mu yi tawakkali gare shi mu sani cewa duk abin da ga Allah ya ba mu bawa to wannan zaɓin sani da kuma hikimarsa kamar da ya zo a hadisin manzala sallam cewa kuma babu laifi idan ka ga Allah ya ba mu bawa ni'ima to kai burin ina ma da kai ne mai wannan ni'imomin na farko wanda Allah ya ba mu dukiya yake cire dukiya sau don ɗaukar addinin Allah ba dare ba rana taimakon addini yake yi yana ba da dukiyarsa saboda Allah yana ta taimako yana yin abin da ya dace da dukiyar wani ba laifi ba laifi ba wayan kai buri ina ma kai ma Allah ya baka ba tare da nufin Allah kwace dukiyar daga wajen wancan ba haka nan ba laifi idan Allah ba mu wani ilimi yana ilmantar da mutane yana yin da'awa yana karantarwa ba dare ba rana kai burin ina ma kai ma Allah ta'ala ya baka ilimi irin na wane ka dinga irin wannan nan wannan ba hasada bane sunan sunan sa al-ghibba ma hasada babban bala'in shine kai burin Allah ya kwace wannan abin ga wanda kake mahasadar a lalata abin da gare shi ko da kai ba za ka samu ba ta wannan shine mafi sharrin hasada tana da sauki akan wanda kake burin a kwace daga wajensa a da maka da ta gare ka Allah ka ɗaukake zukatanmu daga hasada ka raba rayuwarmu da ita ka sanya mu daga cikin bayan ka managarta fadilatu shek dr bandar ibn abdulaziz balila ne ke kammala sallah yanzu a madadin wani tashar ta damu da ku ni zai fasa na gabatar muku abdulmuttali muhammad awal musauni ke ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh